Kocin Super Eagles Sunday Olis ya jinjina wa 'yan wasan kasar na cikin gida bayan da suka samu gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. 'Yan wasan sun samu wannan dama ce bayan da suka tashi canjaras da 'yan wasan Burkina Faso a ranar Lahadi da ta gabata. A wasan da bangarorin biska buga a farko Super Eagles ta doke Burkina Faso da ci biyu ba koɗi a Port Harcourt. Olise wanda yanzu aka yake hutun dole bayan da likitoci suka ba shawara ya hakan ya bayyana jin daɗinsa a shafinsa na Twitter. inda nuna godiyarsa ga Allah da 'yan wasan na Najeriya suka samu shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka wacce za a yi a baɗi bayan da suka sami jimillar kwallaye biyu a wasanninsu da burkina faso shekaru biyu da suka gabata najeriya ta sami damar lashe ta gulla a afirka ta kudu za a fara gasar ce a watan janairu shekarar 2016 a kasar rwanda a ɗaya bangaren kuma tawagar 'yan wasan najeriya za su kara da takwarorinsu na australia a rukunin 'yan sha shida a ci gaba da gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da ake yi a chile 'yan wasannin najeriya da ke samun jagorancin emmanuel aminike sun kasance na farko a su na a da maki shida yayin da australia suka kasance a matsayi na uku a rukunin ca wanda kuma ya samu nasara a wannan karawa zai shiga zagayen kwata final domin karawa da kasar da za ta samu nasara a wasan da za a buga tsakanin brazil da new zealand